ashirin biyar ne ko hudu hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci namu masjidu sayyidina muawiya bni abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun littafin mai daɗi talasu na sababan lissa'ada wato sababba guda talatin waɗanda suke sanadiyar rayuwa mai daɗi a duniya sa mutum ya rayu a matsayin mai kwanciya hankali muna cin asababu salis wal 20 hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan addu'ar 'yan uwa ba ta ba ta da tsawo ba ta da wahalar haddacewa tana maganin duka matsalolin duniya mala ya fara mana shimfida a kanta a cikinta akwai miƙa al'amarinka ga baki ɗaya ga Allah mahalicinka wanda ya san da kai ya san halin da kake ciki kuma yake da ikon ya canza ka daga rashin daɗi zuwa daɗi daga damuwa zuwa farin ciki daga talauci zuwa wadata kana kai al'amarinka zuwa gare shi kana kai ka zuwa gare shi ɗan adam ba zai iya biya maka bukatunka ba ɗan adam ba zai iya biya ma wani bukatarsa ba in yau ka ce ba ni ya baka gobe ka ce ba ni ya baka to jibi in ya ganka sai ya gudu in gidan shi kake zuwa sai ya ce bai na to amma shi Allah da a rana za ka tambaye shi abu miliyan ko fiye da miliyan kuma ka sake roƙonsa zai baka shi hushi yake yi da kai ma in baka roƙe shi ba ƙwarai dan adam ba zai iya biya maka bukatar ka ba Allah madaukakin saki shine mai biya ma mutum bukatar sa wasalil ladhi abwabuhu la tughlaqu ka roki Allah wanda kofofin sa ba a rufe su bai rufe kofa to Allah ya taimake mu mala yace lamma ulqiya ibrahimu alaihi salam fi a lokacin da aka jefa babanmu annabi ibrahim alaihi salam a wuta وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين سكي نفن شري دما كرشي دمونا دبارة دا النبي إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين سكي أبن دزاقي كموري tun da ya gurguza muku gumakanku to yadda za ku yi kurama ku fanshe shine harriku ku jefa shi a wuta kawai ku kona shi wansu hata kum ku taimaki gumakanku waɗanda ya ruguza su in kun tunfa fa'ilin in kun kasance kun san abin da ya kamata ku yi kawai ba abin da za ku yi ku more face ku kona annabi ibrahim alaihi salam abin da suka yi kenan aka ce ba a yafe ma kowa ba in bai kawo gudunmuwar makamashi ba wani ya kawo itatuwa wani ya kawo kalanzir misali wani ya kawo ashana duk abin da ka sani ana makami da shi sai da aka yi suka hasa wuta suka sa annabi ibrahim alaihi salam a majaujawa aka sa shi aka wurgo shi daga can nesa saboda yadda wutar take ci ba wanda zai iya zuwa kusa da ita to lokacin da aka jefa shi wannan wuta qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel suna jefa shi addu'ar da yake yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isa mana wa ni'mal wakeel kuma madalla Allah ya zama wakilin mu mai kula da al'amuran mu Allahu alaihi bardan wa salaman sai Allah ya juya wannan wutar kawai sai ta zama masa bardan sanyi ba sanyi kai ba saboda malamai suna cewa albabdu mu'uzi shi sanyi cutarwa yake sanyi na cutarwa shi yasa suke cewa faman ittaqahu taqa nisfal ilal in mutum ya guji sanyi to ya guji rabin ciwo haka shauki ya ce in ka warke daga ciwon sanyi to ka warke daga rabin ciwon duniya suna cewa wai nisful ilali fil rabin ciwo ga baki ɗaya yana cikin sanyi ne eh, mun ma masu tallan magungunan ba ai haka suke faɗi ko ji ana tafan tallan maganin sanyi ko ma ka bani to kila ko sun karanta ne ko kuma dai haka dai kunne ne ya girma kaka to wallahu alam to sai Allah ya ce ta zama masa sanyi to sai kuma ya ce wa salaman amma sanyi mai aminci da Allah ya ce kuni bardan to sai ta zama mashi kankara zafin wuta bai kashe shi ba sai sanyi kuma ya kashe shi amma sai Allah ya haɗa biyu kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta mu muka halicce ki ki zama sanyi sanyi mai aminci domin a cikin wutar jahannama akwai sanyi kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al-Imam Malik ya ruwaito shi a cikin al-Muwatta sannan al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da sanadin al-Imam Malik a cikin Sahih al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya da labarin cewa wuta ta kai ƙara wajen ubangijinta ta ce a kala ba'adhi ba'adhan ya Allah sashi na na cin sashi sai Allah ya umarce ta da ta riƙa yin bin nafasi filami marratai duk shekara ta yi numfashi sau biyu wutar jahannama can ta lahira Allah ya tsare mu manzo Allah su mai ce nafakhun abin nan nafasun fi sai ta numfashi a lokacin zafi lokacin bazara ne za ka ji zafi ya tsananta to ɗaya daga cikin numfashin jahannama ne sannan wa nafasun fi shita sannan kuma sai ta yi numfashi a lokacin hunturu lokacin sanyi sai ka ji ana cewa ai jaura ce ta wuce to kaga kaga duka biyu to shi yasa daga wuta suke da sanyi da zafi duka da wuta suke to allan da ya halicci wuta sun yi niyyar su kona annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya yi addu'a ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai allah ya ce ma wuta ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ce wuta ki zamo sanyi da aminci ga annabi ibrahim alisalam ki bari a cutar da shi to addu'ar da ya ce na annabi ibrahim alisalam sai aka gama wuta ta gama cinyewa annabi ibrahim ya fito saliman lafiya lau ba abin da ya cutar da shi sakamakon wannan addu'ar yan uwa hasbunallahu wa ni'mal wakil mu ma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta faru ga wani daga cikin waliyai Abu Muslim al-Khawlani Abu Muslim al-Khawlani ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai shi ma wani wanda ya in cewa shi annabi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuna shi ya sa shi a cikin wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da shi kamar yadda ya tsamar da annabi Ibrahim alaihissalam ba abin da ya kona shi a zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ta annabi Ibrahim alaihissalam mu'jiza shi kuma ta Abu Muslim al ita kuma me ita kuma karama karama abinda Allah ke ba masoyinsa waliyinsa domin girmama shi da kuma nuna cewa annabin da yake bi annabi ne na gaskiya shi yasa malamai suke da ka'ida ta aqida suke cewa kullu karamatin liwaliyin fa innama hiya mu'jizatun linabiyyin ko linnabiyyi duk karamar da aka ba wani waliyi to wannan karamar mu'jiza ce ta annabin zamaninsa kware da gaske to annabi ibrahim ga addu'ar da yake nan wa rasuluna sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu sannan manzanmu da sahabbansa lamma huddidu bi juyushil kuffari a lokacin da aka tsoratar da su aka razana su da cewa kafirai suna sun zo da rundunoni za su yaƙe su wa kata'idil wasaniyati da kuma bataliyoyi na alwasaniya na masu bautar gumaka an gama yaƙin uhud an gama yakin uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an jima manzon Allah sama ciwo an kakkashe wasu sahabbai wasu kuma sun jijji ciwo sai kuma gashi aka zo aka sake yada wani labari munafikai suka zo suka sake yada labari kawai suka ce ai innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum shine Allah yake ba mu labari yace allazina qala lahumun nasu إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل su sahabbai da manzon Allah ta sallama su ne waɗanda mutane munafakai suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum ai kafarai suna nan sun ƙara shirya muku wasu rundunoni za su zo su sake kakkashe ku fakhshawhum ku ji tsoron su zadahum imanan wannan maganar da aka yi sai ta ƙara musu imani me ya fito bakin su wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka ce Allah ya isan mana wa ni'mal wakil kuma ma dalla Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shine majibincin al'amuran mu wakilin mu mai kula da lamarin mu wanda ba zai bari magabta su ci nasara akan mu ba kun ga manzo Allah sama mai wannan addu'a qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah shine majibincin al'amuran mu ya isan mana madalla da shi a matsayin majibincin al'amuran mu fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin sai sahabban manzala sama suka juyo bi ni'matin da wata ni'ima min Allah daga Allah wannan ni'ima ita ce cin nasara wa fadlin kuma Allah ya ƙara musu lada Allah ya ƙara musu matsayi aka faɗe su a matsayin cewa su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma sakamakon su aljanna lam yamtasum su'un ba wani abin damuwa da ya shafe su wattaba'u ridwanallahi kuma suka bi umar suka bi yaddar Allah wallahu zu fadlin azim Allah ne falala ce babba Allah ne falala ne shi babba babbar falala Allah subhanahu wata'ala yake da ita falala a baka a ƙara maka to kun gani annabi ibrahim yayi wannan addu'ar Allah ya kubutar da shi daga shiga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi wannan addu'a Allah ya tsare su daga magabta kafirai an so a tsorata su a razana su sai suka yi wannan addu'a sai Allah ya kara musu ƙarfi ku duba tasirin wannan addu'ar ƴan uwa sai mutum ya taki ba yi da kuka sai ba yi da abai da abin da yake sai faɗa ma mutane matsalarsa sati wani ma wata amma ba zai koyi yadda zai yi addu'a ya kubutar da kansa daga fitina ba kaga wannan musiba ce to wannan addu'a mu rike ta tasirin da take da shi a wajen maganin matsaloli ba ƙanana ba ba ƙaramin tasiri ba innal insana wahdahu kun ga wannan ku ji abin da malam zai ce lallai mutum wahdahu shi kadai la wa an yusari al ahdatha ba zai iya yakar matsaloli ba ababan da za su rike faruwa da shi kai kadai ka ce zaka yaki matsaloli ba zai yiwu ba wala yuqawimu al mulimmat sannan kuma ba zai iya fito na fito da ababan da suke zuwa su makale mishi su nace mishi na fitinu ba wala yunazilul khutuba sannan kuma ba zai iya sakko yayi ƙasa da alkhutu jarabawa da bala'o'i da suke afkuwa da shi a rayuwa ba kai kaɗai ni kaɗai ba za mu iya ba wallahi ba za mu iya ba mu da ƙarfi li'annahu khuliqa da'ifan domin an halicci dan adam a matsayin mai rauni so daga ba zai iya fuskantar matsaloli ya magance su shi kaɗai ba matsala kullum a cikin ɗan adam yake تبارك hmm? الذي ala kulli على كل شيء قدير mauta خلق الموت والحياة buluwaku, Allah ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jaraba mu saboda haka ɗan adam a cikin jarabawa yake kullum in ba a maka waccan ba za a maka waccan to kai kaɗai ba za ka iya fuskantar waɗannan matsalolin da kullum sai sun faru da kai ba an halice ka dan su ne kuma duniyar da kake ciki ita 'yar matsala ce in yanzu ka fita daga wata matsala to an jima za ka iya shiga wata kuma da za a zo a yi tambaya a ce wanda bai da matsala kakab a duniyar ne ya ɗaga hannu a nan masallacin duk wanda ya san bai da kowace matsala sunan shi no problem la mushkila ba matsala akwai wannan da ake ce musu ba matsala ko suna tsalle suna ƙara ɗage ana ba matsala yana ɗage akwai ta akwai su ma matsaloli ba matsala ba ai wannan ma halin da yake ciki ma matsalan ne cewa bai da matsala ma matsala ne hmm? makaho yana tafiya shi lafiya shi lau yaro ya zo ya ce mishi baba ci gaba da tafiya makaho ci gaba da tafiya ba rami ya ce a yaro in ba rami me ka maganar rami ce ka kyale ni in ci gaba da tafiya ta mana eh in ya san ba matsalar ba zai ce ba matsalar ba akwai ta ne shi ya zai har ya samu makan shi suna wai ya daure wai shi mai ya ne shi ne ake ce shi ba matsala akwai ta kwarai da ka fita wata zaka shiga wata so da dan adam ku kalle shi dan Allah ya halicce shi mai rauni mai rauni kai da karkeci wa ya fi ƙarfi da kai da dage wa ya fi ƙarfi da kai da kura wa ya fi ƙarfi kare wannan na ungo kafi ya fi ka ƙarfi kai da zaki wa ya fi ƙarfi duk sun fi ka ƙarfi wa kulikan insanu ba'ifa an halici ɗan adam mai rauni to daga ba zai iya fuskantar matsalolin rayuwa ba shi kaɗai ajizan sannan Allah ya halicce shi a matsayin kasashe walakin na hina ma ya tawakkalu ala rabbihi sai dai lokacin da ɗan adam ya dogara ga ubangijinsa wa ya fi ƙubi maulahu kuma ya amince da Allah a matsayin majibincin al'amuransa wa yi fawwidul amra ilaihi sannan ya miƙa lamarinsa ga baki ɗaya a wajen Allah to shi ne wa illa ma hilatu hazal abdil al haqir idan baka dogara ga Allah ba ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah ka yadda da Allah cewa shi zai magance maka matsalolinka da ababen da kake fuskanta na damuwa a rayuwa to me kake tsammanin dabara fa ma hilatu hadha al-abd al-faqir wace dabara wannan bawan matalauci yake da ita al-haqiri wanda yake walakantacce a wajen Allah baka da wata dabara ba ni da wata dabara to amma idan muka koma ga Allah sai mu zama masu ƙarfi hmm. idah Ta tawashatul masa'ib idan musibu suka lullube shi suka mamaye shi a haƙat bihin nakabat sannan bala'o'i suka zama sun gewaye shi waƙin wace dabara yake da ita wallahi wata dabara wata damuwar idan mutum ya shige ta sai kai mamaki yadda ya fice ta yadda ya fita daga cikin ta da kanshi zai zauna yana tunani wai ya aka ya fita kai ka san ba a yi bayin ka bane ba yin ka bane ba yin ka bane yin Allah ne to in ka yadda da shi shine mai ma sai ka samu kwanciyar hankali ba ka da wata damuwa me yasa manzo Allah sama ya kamanta ya kamanta tawakkalin dan adam musulmi da na da na tsuntsu tsuntsaye hadisin sayyidina Umar ko لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماطا وتروح بطالا shi tsuntsu yana da wata ɗabi'a tsuntsu bai san katala ba yanzu nan za ka gansu suna fita za su tafi nema wa kad aqtadi wa at bi munjaridin qayd al haikali. haykali inji yana yaban kansa yana ma kansa kirari ya ce shi ya fi tsuntsaye fita da wuri ya fi tsuntsaye himma da wuri yake fita a lokacin su sun amma ɗakunansu ba su riga sun shirya fitowa ba to tsuntsu yana da wannan bayi da katala na ɗaya kenan sannan tsuntsu yana da wata ɗabi'a ita ce ya yadda Allah ke bashi shi yasa shi a tsabagen yaddarsa zai aji abin gobe ma saboda ya tabbatar da cewa allan da ya bashi yau shi zai bashi Shi manzo su ne ce ai da a ce za ku dogara ga Allah irin yadda tsuntsaye suke dogara ga Allah suna fita nema sannan kuma ba sa jin cewa wayansu ke ba su shi yasa ba ba su ma aji abin gobe kullun sai ya fita taqdu khimasan suna fita cikunkunansu su ba komai suna cikin yunwa amma wata rufa bitwanan za su dawo gida sun yi ƙoto cikin su ya cika tam to mazan su ne ce da kuna da irin wannan tawakkalin irin na tsuntsaye la razaqakum to da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta su to shi Allah abin da yake so kenan ka yadda shine mai yi in ka yadda shine mai yi ba wayanka ke baka ba ba dabara kake ke baka ba ba kwarewa kake baka ba to sai ka maka arziki ta inda baka tsammani ba kuma da yawan mu arzikin ne yana zuwa ta inda bamu sani bane da yawan mu ta inda bamu zata arzikin mu yake ba a nan wajen Allah yake turo mana <laughs> kaga wannan shine tsarin Allah to idan mutum ya wannan shi kenan wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin mala yace ku dogara ga Allah in dai ku masu imani ne in ji Allah in dai ku masu imani ne to ku dogara ga Allah to dogara ga Allah fa in uwa kada mutum ya dogara ga Allah irin na kuda ba dogaro ga Allah irin na kuda ake nufi ba a'a dogaro ga Allah irin na tsuntsu tsuntsu zai tashi ya fita nema amma a zuciyar shi ya tabbatar da cewa Allah ne ke bashi ai shi yasa manzo Allah sallallahu ya ce wasu za su shiga aljanna waɗanda za su shiga aljanna isabatan inna isabatan yadkhuluna aljanna qulubuhum ka hawasil at-tayr wasu jama'a za su shiga aljanna zukatansu irin na tsuntsaye ne kamar tsuntsaye suke tsuntsu bai da damuwa a zuciyar shi ya dogara ga Allah to Allah zai shigar da su aljanna haka to kaga tawakkali abu biyu ne shi yasa suka ce at-tawakkulu lahu rukunan tawakkali na da rukuni biyu rukuni na farko shine at-tafwidul mutlaq li ila Allah ka miƙa al'amarinka gabaki ɗaya zuwa ga Allah ka yadda shine mai yi shine mai badawa shine mai hanawa in na samu shi ya ban in ban samu ba shi ya hana ni kuma da hikima yasa sa ka in samu akwai mutane da yawa wallahi da Allah ba su dukiya wadata to ma ƙaramin tsiya za su yi ba ba su ba aljanna kuma sai Allah ya bar su a duniya su ta shan wahala ya musu alƙawari sai sun je aljanna za a ba su amma da yau mu ba mu gane haka ya faru ga annabawa guda biyu annabi musa salam ya faru da shi da eh, mabiyinsa ƙaru wanda allah ya ba mu labarinsa sannan ya faru ga annabi sallallahu alaihi da sahabinsa ne da ibnu jamil dukkaninsu cewa suka yi annaba wannan bi musu addu'a su zama masu wadata kuma sai da aka musu kashedi aka ce wataƙila Allah ya ba ba zai zama muku alkhairi ba suka ce su dai a ba su shi kenan yan wa qalu rabbana ajillana qitana ne qabla yawmil hisab ya Allah mu dai a ba mu rabon mu mu cinye gobe alkiyama aka ba su qarunu gaba gaba yake a gaban inna na kana min ƙaunin musa fabaga alaihim yana cikin mabiya annabi Musa alaihi salam amma ƙarshe ne sai da ya shirya zalunci da ƙeta da mugunta ya shirya ma annabi Musa alaihi salam har da sharri ya shirya ma annabi Musa ya gayyato kilaki annabi Musa yana wa'azi shi yanzu ya zama mai kuɗi ya isa a gari ya gayyato kilaki ya bari annabi Musa na wa'azi yana hudu bara na idi ya miƙe an cika yana bayani kan zina cewa duk wanda ya zina ga hukuncin shi ta tashi ta ce ko kai ne kai ce eh ko ni ne ce to ya za a yanzu sai kama kanka hukunci kayi da ni annabin Allah annabi Musa alaihi lissalam ya daga hannu ya ce ya Allah wanda ya tsaga kas dutse ya fitar da ruwa ga banu Isra'il ya tsaga teku ta zama hanya ga an gabanu Isra'il ya Allah ka ya Allah ka fitar da ni kawai sai ta fara rawar baki ta ce wallahi qarun ne sa ni umma shan a gaban jama'a ita ta fadi da kanta kuma ita zo ta warware shi ko ibnu jamil shi ma haka yayi yazo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi a bashi a masa addu'a ya zama mai dukiya ta ce wala allahu yakunu sharran lak ta kila sharri ne fa an baka ita shi kudi kawai aka bashi shi nan sai gashi manzon sama ya aika a bada zakati shi ba zai bada ba manzon sama ya ce wa amma ibn jamil fama yantaqimu ibn jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah shi ne samu ibn jamil ne da fa talaka ne tubis ligis yake a dige yake a make ko ba haka ake cewa ba eh ka duniya kara ma cewa a cikin kwata yake <laughs> to sai ya zama mawadaci to shi ne yanzu kuma za a ce ba da haƙƙin Allah ya ki ba da to kage ne wannan saboda haka mu dogara ga Allah kuma mu nema su ne rukunne biyu na tawakkali ka nema iyakar bakin ƙoƙarinka sannan ka ji a ranka ba ka zai baka ba in wayo ne wallahi akwai waɗanda da yawa sun fi ka wayo su nan. wani in ka ga yadda ya zama mai kuɗi ma sai ke ta mamaki ka gan shi da ƙiƙi la sharqiyyan wala garbiya in ka rubuta mishi alif sai ce ah, wannan sanda ce ka rubuta alif haka sai ce eh sanda kenan wannan ka rubuta ba'un sai ce a ah, wannan tsayuwar wata kenan wata ne ramin jinjirin wata ne shine ilimin shi in ka zana mishi ya'un haka da ɗan dugonta haka sai ce a ah, wannan te kama da agwagwa shi ne ilimin shi ba zai bai san ko in ka rubuta mishi abcd bai san abin da ka rubuta ba in ya je banki ba zai iya sigine ta ba sai dai ya dangwale a kawo mishi inci sai ya dangwala sannan ya buga shi ne shi ne shi ne siginecin shi bai iya sigineta ba kuma allah ya bashi maɗuɗuwar dukiya allah ne ya bashi fayaman arada an yansaha nafsahu ya wanda yake nufin alkhairi ga ransa shine nasiha ai tawakkal alal ƙawiyyar alghani ka dogara ga Allah mai ƙarfi alghani wanda yake mawadaci dil quwwati matini wanda ya zama mai ƙarfi kuma ƙarfafa da liyunqidhaka min alwailati domin ya tsamar da kai daga bala'o'i wa yukhrijaka min al-kurbati sannan ya fitar da kai daga bakin ciki mai yawa waj'al shi'araka ka sanya rigarka ta ciki tufafin da ya makale maka a jiki Kamar a ce singletin ka ko vest wajibaraka sannan da kayan tufafin ka na waje hasbunallahu wa ni'mal wakil wato balarabe idan ya ce shi'arahu wa disarahu shi'aruhu wa disaruhu abinda kullun kake tare da shi rigarka ta ciki rigarka ta waje ai kullum kana tare da su ko to ka zama abin da yake tare da kai kullum ko a gada kake ko a zaune kake ko a tsaye kake ka saba faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil bakin kai saba da wannan shine sai malam yace fa in qalla maluka idan dukiyarka ta yi karanci babu abin hannu a tare da kai ba ihu za ka yi ta yi ba kana faɗa ma waɗanda ba za su yi ma amfani ba yi nuka sannan bashin ka yi yawa ana bin ka bashi wancan yana bin ka bashi wancan yana bin ka bashi bashi jarabawa ce yan uwa musiba ce wallahi shi yasa tun a da suke cewa suke cewa mahzanatun mazallatun bin nahar laraba suna cewa mahzanatun billai bashi da daddare sai mutum ya tashi ƙuri duk an yi bacci shi kuma kawai sai ka leko sai ka gan shi kawai zaune ya zo na yi haka yana ta tunanin bashin da ake bin shi ne sannan kuma mazallatun bin naha da rana kuma ka shiga kaskanci da ka ga mai bin ka sai ka laɓe har malaman mu na fiqhu a cikin tausayin su suka ce ya halatta ana bin ka bashi kuma kana jin tsoron kada wanda zai kama ka bashi ranar juma'a to ka je masallacin juma'a kai sallah a zahar a gida kwarai saboda kai ya mutunci ya cafke ka muna wannan karatun wata rana sai wani dattijo ya ban labari yake cewa ai ko ta fa aikace wani ana bin shi bashi wani mutum yana bin shi bashi ba fa masallaci dai suke zuwa ba ranar juma'a to ya tama shi ya tama shi ya rasa yadda zai ya kama shi sai kawai dabara ta zo mishi ya ce je masallacin juma'a wallah kawai ya je ya tsaya daidai inda mutumin nan ke zuwa ya zauna ya laɓe ana gama sallah kawai ya ramda shi ya kama hannun shi ya ce ba za ka tashi ba sai ka biya ni kuɗi na kuma sai da aka tara mutane suka biya kuɗin nan sannan ya bashi ya tafi bashi shi ya sa Allah salama yake koyar da mu na fita daga bashi bashi musiba ce sosai sosai to idan bashin ka yi yawa wa mawari duka sannan da hanyoyin samun kudinka suka bushe suka yi kamar wa shahhat masadiruka sannan wuraren da kudadanka suke tahowa shahat suka yi makarowa fanadi kawai ka kyala kowa ka kama kiran hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kai haka da imani a zuciyarka wallahi taral faraj sai ka ga yayewar damuwa babbar matsalar ita ce mukan yi addu'a ne don mu gwada kun san wannan matsalar ba ma yi da yaqini ba ma da irin imanin tsofaffi imanin tsohuwa imanin tsohuwa ake sanni ba wai marika gwadawa ba ma'ana aminu kano rahmatullahi alai a wani littafinsa ɗan ƙarami hikayoyin kaifafa zukata ya ka labarin wani malami da almajirinsa suka zo za su yi tafiya suna zuwa sai suka zo bakin kogi sai suka tarar da mai kwale-kwale ya tashi sannan su kuma ba su iya ruwa ba da malam da almajirinsa ba su iya ruwa ba shi ya ce to yanzu ya zami ga ruwa ya zo gaba ba ba ba ba hanyar wucewa kuma ka gaba mu samu kwale-kwale ba kuma dole mu yi tafiyan nan sai can sai ya ce a na tuno lokacin ina yawon gaddanci neman karatu akwai wani laƙani ka san ana da laƙunkuna da ko shi ina da wani laƙani ina da wata addu'a idan muka karanta ta kawai za mu taka ruwan nan mu wuce kamar yadda banu isra'ila suka taka ruwa shi sai sai ya fito da shi a cikin jakashi sai ya karanta musu ɗalibi kawai da ya ta almajirin da ya tashi kawai sai ya tafi gaba gaɗi kawai ya shiga cikin ruwa kawai sai ji shi yana tafiya kamar akan kwalta lafiyayyen kwalta ya wai gaba ya kawai sai hango malam na facal facal facal ruwa na neman ya kashe malami sai ya sake karanto wannan addu'a sai ya dawo ya tsamo malamin sa suka sake dawowa gaba a ah, shi ya sake karantawa ya gaba malami kuma kawai sai ya sake karanta shi ma kawai yana zuwa sai ya sake yana neman ya nitse sai da aka yi haka sau uku sai almajirin nan sai ya kalla wata matsala sai ya gano matsalar a shi wai malam idan ya karanta addu'a kuma sai ya dangala riga shi ko gaba gadi yake ci shiga to haka ake ma Allah darasin shi ne ba wai ana faɗawa cewa akwai wani lakani da zaka karanta bane wai ka tsallake ruwa a ba shi ba shi bane darasin darasin da mala amini kano yake son ya karantar da mu shi ne in za ka yi addu'a ka yi tabbas Allah zai amsa maka ba gwada Allah kace ba Allah ba a gwada shi ba a gwada Allah ka yi da gaske ka yi imani tabbas zai biya maka ka amma an ka ce gwadawa za ka yi to shi ke za ka yi ta gwadawa kuma kana faduwa ba za ka ci nasara ba kuma ba zai ma tasiri ba shi ne darasin kai da ka karanta addu'ar da kai ka ba da labarin ga yadda take cewa mutum zai je yana tafiya kamar akan kwalta kuma sannan kuma ka karanta kuma ka mena ɗage riga za mu waye zai dage titi zai tsallake titi ya ce sai ya ɗage riga shi sai dai injin lafiya ce irin mai jan ƙasan nan amma lafiyar kalau kawai shi kenan za ka tsallaka titi sai ka kama ɗangala riga da wando kada ba dalili ruwa ake ma haka to shi bai yadda cewa ruwan nan zai kawo ba gwadawa yake yi shi kuma ɗalibi ya karɓi wannan addu'a hannu biyu ɗari bisa ɗari ya karanta da sai gashi yana tsallakewa yana wucewa to haka ya kamata mu riƙa yi wa idza hama al-maghadu idan ciwo ya kwantar da kai hmm, ya bujiro maka wa alaha alayka as sannan rashin lafiya ya nace maka irin ciwon nan da za a ce an je waje kaza an je waje kaza wa tadaafa sannan bala'i ya nunnunku a kanka. Faƙul hasbunallahu wa ni'mal ka karanta wannan addu'a kai yi. hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa idha khitta min aduwwin in kana jin tsoron wani abokin gabanka da zai iya cutar da kai Aura ra'abta min zalimin ko kuma karazana da wani azzalimi aw fazi'ta min khatabin ko kuma ka firgita saboda wani abu na bala'i da kake tsammanin zai zo fa hatib to abinda ake bukata shine kai ta rerawa a bakinka kana faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal ba wani adadi kai tai wallahi kai tai wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kuma ubangijinka ya isa ya zama mai shiryar da kai wa nasiran kuma ya zama maka mai baka cin nasara to da kamiyar yan uwa halin da muke ciki a kasar mu na damuwa talauci Rayu nan bakin talauci ake yi a kasar mu kuma talaucin gangan na sha faɗi cewa talauci kala uku ne akwai alfaqru likhtiyari akwai alfaqru akwai alfaqru ina'i akwai talaucin da mutum shi da kanshi ya zaɓa ma kanshi talauci baya nema baya noma hmm? ba wanda ya kai shi san daɗin katifa shi ya kwanta kawai shi ba abin da ya dame shi kuma sannan ya ce wai talauci yana damun shi kaga wannan da gangan yake talauci shi shi ya gayyato talauci aboki yake son talauci ya zama masa ba ka nema ba ka noma kai kawai shi kenan sai mutum ya kwanta kawai shi ya bacci ya huta wannan duk abin da ya faru da kai na talauci kai ka gayyato shi kai ka zaɓi da kanka Allah ya baka lafiya ya baka kwakwalwa ya baka tunani ya baka ƙarfi me yasa ba za ka yi amfani da waɗannan damammakin da Allah ya baka ba domin ka fita daga halin da kake ciki na biyu shine alfaqru tsirari talaucin da bujiro mutum yayi dole ba yadda ya iya yi Shi ne mutumin da kullum sai ya fita nema amma kuma Allah bai ba shi ba akwai su ko babu akwai su wa haqqu Halƙin bil hammi ru'un du himmatin yubla bi aishin dayiqi mutumin da ya fi cancanta a tausaya masa in an gan shi ya shiga cikin damuwa ta talauci shine mutumin da kullum sai ya fita nema amma kuma Allah bai ba shi ba na uku shine alfaqru lisina'i talaucin da ake kago ma mutane da gangar to mafi yawancin talocin kasashen afirka in wannan ne na ƙarshen muna da arzikinmu muna da komai allah ya ba mu muna da ƙasar noma muna da arziki a ƙarƙashin ƙasa amma wasu 'yan tsiraru suke zuwa suke tatse mu mu kuma su mu cikin wahala wani balarabe ana tsira da shi ya ce najeriya na da komai sai abu ɗaya aka ce ɗan jarida ya tambaye shi ne ɗan dubai ne ya ce alƙiyadar salih ya ce shugabanci na gari shi kaɗai ne ba ku da shi in kuka samu shugabanci na gari jagora tsayayyun jagorori wanda za ka fuskantar da ƙasa yadda ya kamata to za a fita daga matsalar da ake ciki yanzu ka duba wannan wutar lantarkin 'yan uwa wani ɗalibi muna tafiya da shi a masar a alƙahira shekara ta 2018 dan nan nan unguwan ne ɗan nan tudun jikun ya ce min malam na gano wani abu na ce masa me ka gano ya ce wallahi malam kasan nan ba ta fi mu komai ba sai wutar lantarki shekarun shi wajen uku a can ko hudu ya ma fi uku shi wutar lantarkin nan ita ce suke da ita ita ta fi mu su suka fi mu ita suka fi mu da ita suke komai ƙasar masar ba su da ruwa ba a musu ruwan sama inda ake musu ruwan sama kaman ka ce a jahohinsu da suke da su misali kaman talatin to jahohin da ake ruwa ba su wuce biyu ba jahohi ashirin da takwas ba a musu ruwa ruwan kogi nil inda aka kashe fir'aunu din nan to shi suke amfani da shi na sha faɗin wannan magana shi suke noma shi suke sha shi suke komai da shi amma ka je ka gani su suke noma shinkafarsu kala-kalar shinkafa su suke noma alkamarsu ba wanda yake su cin fulawa komai nasu fulawa su suke yadinsu yadi tufafin da za su sa tufafin da za su sa yadi kala-kala haka za ka ganshi su suke ba za ka yi tafiya kilomitoci ba sai kaga kamfani mutane na zuwa su je su yi aiki ba dare ba safiya koyaushe cikin aiki ake saboda akwai wutan lantarki wannan jirgin kasan da ake da shi ya kai shekara talatin da samun shi da suke da shi mai aiki da wuta a ƙarƙashin ƙasa metro metro a ƙarƙashin ƙasa yake gudu yake gudu irin na irin gudun zuma haka yake gudu da kuɗi ɗan ƙalila za ka ba da ka yi tafiya mahabba tashoshi daga nan sai ka yi tafiya a cikin birnin alƙahira tun da ƙaton birni ne sai ke tafiya da ta kai kilomita sittin arba'in hamsin sai ka ji kudin da za ka ba da 'yan kaɗan ne wutar lantarki ce duk take wannan aiki kuka ne shi ne sadaka Allah ya bamu Allah ya bamu ikon gyara waɗannan matsalolin namu ya kama mana mafita amma wannan addu'an ne ta karanta ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel as-sababu ar-rabi'u wal 20 sababina 24 qul siru fil ard ce musu su yi tafiya a ban kasa daga cikin abin da ke ba mutum kwanciya hankali in uwa akwai tafiya eh, akwai tafiya amma makaka ba hanyar da akwai damuwa ƙwarai da gaske hanyar da akwai lafiya ƙul siru fil ku yi tafiya a ban ƙasa mimma ya shirahu sadara daga cikin abin da ke wanke ma mutum ƙirjinsa wa yuzihu suhubal hannu wal ghammi sannan yake kawar da giragizai na bakin ciki da damuwa a safaru fiddiyari yin tafiye-tafiye a garuruwa yin tafiye-tafiye a garuruwa ka tashi daga garinku ka je wani gari yana cin abin da ke kawo maka kwanciyar hankali al'imamu shafi'i rahmatullahi alaihi yana faɗi yana cewa tagarrab عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج حم واقتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد يتي قبق غنك قتكو ونقريك ذوباق دو من أتكن تفية تفية أقوي فائدو جيقو دابيا تفرج حم إن درنك يمك قيجيك ونقريك ناسا من تسلية قري وإن مجربون in ka shiga wata damuwa ubar da kuje ka wani gari ƙwarai farhalfa inna biladallahi wasi'atun ka tafi ƙasar Allah tana da yalwa in damuwa ta maka yawa zama waje ɗaya na kama mutum kunci ko ɗakin ka ne kawai ka zauna a ɗaki ke kaɗai sai damuwa ta zo maka kai kiji agogo da yake sai ya faɗa maka wasu maganganu marasa daɗi alali ba da kai yake ba Walla kawai sai ka je yana fassara in rediyo ka kunna ana magana kawai sai ka je kawai sai ka je yana faɗa maka wace miyagun maganganu a zuciyarka Allah ba haka yake faɗi ba amma kai ne da ka kutata kanka ka zauna a wuri ɗaya to shine ya haifar maka da matsala shi yasa ai haɗari ne ka ga matashi ya lizumci zaman ɗaki shi kaɗai ba karatu yake ba dole sai wata fitina ta haifar ta faru da shi kawai zai mutumin shi kawai sai ya shige ɗaki ya kulle wuni guda ka yi tafiya ɗan uwa ka yi tafiya sannan a safar wa ƙaf'il ƙafa sannan kuma ka yayyanke hanyoyi ka tattafi wa kallubu fil ardil wasi'ati sannan kuma ka zama kana giggilmawa kana zazzagayawa fil ardil wasi'ati a kasar Allah wacce take mai yalwa wallahi na zaune bai ga gari ba inda zaka gane kasar Allah nan fadi gare ta sai ka shiga jirgin sama ka leko ta windo ka ga yadda duniyar nan take sai ka ce a ah, ashe ni na nan na zo na kunta ta kaina a cikin cikun ko a tsallake kawai shi kenan kawai sai ban san gari ba kana zuwa zaka ga yadda gari yake yi yamma nan ka gagari yi gabas ka gagari yi kudu ka gagari yi arewa ka gagari ƙasar Allah ba ƙarama ba ce ɗan uwa kakka kutata ta a unguwarku mutum ba zai kan yazo ya zauna kawai na ba zai ba inda ya taɓa zuwa bai taɓa fita zariya ba musamman mu yan zariya amma na shaida cewa ba mutanen da suke kifayen rijiya kamar mu ba ma son fita amma yanzu an fara fita ai Eh, ai ta ikuwa zariya ta kuwa riga da wando a da ne ake ba da labari yanzu ka tafi zariya ka rika ganin mutanenmu za ka sha mamaki ta kowane bangare da masu aikin kwadugu da masu addini da waye da ma'aikata in ka ji din yanzu ga guguwa sai ka ji kuma za ma ga ɗan zariya sai ya faɗi sunan shi wane zariya eh, ko ba haka ake yi ba <laughs> to a yi yawo والنظر في كتاب الكون المفتوح sannan kuma ka riƙa kallon littafi na duniya wanda yake budadde litushahida aqlam alqudrati domin ka ga alƙalin na kaddara na Allah wa hiya taktubu ala safhatil wujudi ayatil jamal ga waɗannan alƙalman na kaddara suna ta rubutawa a cikin shafuffukan duniya ayatil jamal alamomi wanda suke nuna maka kyau aljamal ‘yan uwa kyau sifa ce ta Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta a cikin halittunsa akwai jamalul kawo duniyan nan tana da kyau walla in ka je wani waje kai ka san garin ku ƙauye ne kana zuwa wani waje ka san nan na faɗa mana ran nan ina jin a karatuttukan mu na rama na na ruwa ulhayar ce ka je irin su dubai jirgin abin nan airport ɗinsu airport airport ɗinsu ya fi airport ɗinmu na abuja su ɗari biyar girma da kyau bayan an gyara na abuja ba kafin a gyara shi ba bayan an gyara nake wannan hukuncin kaga idan in kana ganin wannan kawai za ka ji wani lallashi a cikin zuciyarka je ka ga kawai gari ne ga baki ɗayan shi kawai green area ne green area kawai shukoki ne aka yi iyaka ganin ka a dubai ɗin nan suka ɗauki suka ɗauki ayoyin alkur'ani waɗanda suke bayani akan tsirrai suka yi hadika suka yi gona lambu duk wani ɗan ice da alkur'ani ya faɗa to in ka tafi wannan gonan lab ne ya zama kamar lab na bincike akwai wannan ɗan iccen wani halin warin man ɗin nan da ake faɗi ba to in ka shiga za ka gani a can wa faki hatan wa abba to can za ka gani wa hada'iƙa gulba ɗin nan to duk an buga misalansu a nan to don Allah ya za'a ba za ka ce ka fitan mu da kanka ƙauyenci ba to ma ka ƙutata baka san kowa sai damuwa ce ta damun mutum tabbas yan uwa tafiya tana buɗe ma mutum kwakwalwa kuma ta yaye mashi bakin ciki da yawa litara hada'iqa ce za ka ga gonaki za zata bahja masu kyau masu ban ƙayi masu ban sha'awa wa aniƙatan aniƙan sannan kuma za ka ga lambuna waɗanda suke masu birgewa wajen natin alfafa sannan kuma za ka ga gonaki waɗanda suke a haɗe ga gonar kaza ga gonar kaza ga gonar kaza su ne aljannatul alfafu ai gonar da aka haɗa maka duk abin da kake bukata gonar da duk abin da kake bukata akwai in kana son in kana son roman akwai wani yanzu bai taɓa ganin roman ba irin ruman ɗin na najeriya mai tsami zaƙi gare shi na inda ba namu ba Shi ina binna mu namun ma na dadin mun kashe su ina su tsada akwai tsada yanzu ba tsada hmm? ina ci zaƙi su ba su yanzu in aka ce duk kai ta lissafowa waɗanda suke da 'yan shekaru za su yi ta lissafo irinsu yanzu duk ba za ka gansu ba mun kashe su to waɗannan suna da tasiri a cikin rayuwarmu ukhruj min baitik mala ce ka fita daga gidanka wa ta'ammal ma haulaka ka kula da abin da ke gewayenka wa ma bayna yadayka da abin da ke gabanka wa ma khalfaka da abin da ke bayanka is'adil jibal hau duwatsu hau dutse kaga yadda Allah ya duniyan nan ka san dutse yana daban yana da sha'awar kallo ko baka hau ba ka tsaya ka kalle shi kuma muna da duwatsu masu kyau a Najeriya duwatsu masu ban sha'awa masu ban mamaki yanzu dutsenmu na gab da shiga Abuja Zuma Rock yana da ban sha'awa kaga kaga dutse da fuskar ɗan adam ko fuskar zaki ga idanuwansa nan guda biyu waye kwakule su waye su Allah haka ya halicce shi ga hanci nan kuma dutse ne kaga dutse wani dutsen ka gan shi gashi nan falale ya tafi fa haka a shimfiɗe wani kuma kawai Allah ya yi shi tsoruwa gashi nan ya tafi isa'adil jibal ka hau duwatsu ihbatil audiyata ka gangara ka shiga cikin kwari kwari kwari da ake da su kaje kwari hmm? yanzu nan ga gona nan kusa da mu wannan dan kaga kwarin ta to in ka shiga wani wajen zaka kawai cikin rami suke rayuwa kuma haka mota take gangarawa ta shiga ta je ta kai kaya masu nauyi sannan kuma ta hawo ta hawo ta sauko ta fito duk Allah ya yi su haka ka je irin ƙasashen asiya dutse suke fasawa su yi hanya hanya a saman dutse dutse mai tsawon mitoci barkatai haka za a yi hanya ka ganta haka suke hawa kuma 'ya'yansu na zuwa makaranta a ƙasa kullum sai sun hau sun sakko in za ka tafi kasuwa sai ka hau in za ka dawo ka dawo sai ka sakko in za ka in ka za sai ka hau ka tafi gidanka haka suke rayuwarsu kuma ka ga ɗabi'a mai kyau sun raya wajen da bishiyoyi da yawan ku kuna kallon yin waɗannan abubuwa to dukkansu Allah maɗaukakin sarki ya sanya su domin mu ɗau izina ka gane yadda Allah yake wannan zai baka lallashi a cikin zuciyarka tasallaqil ashjara kan hawa bishiya in zaka iya ka ga bishiyoyi wasu bishiyoyin sai ka ji ana ba da tarihin sun kafin annabi isa alaihi salam suke a da wannan malamin mai littafin nan aibul karin hafizahullah a alif ɗari 1980 da wani abu an taɓa ɗibar su saudiya ƙasar saudi arabia ta ɗibe su malamai suka je suka kai ziyara a rika jihohin amerika ɗin nan guda hamsin sai da suka zagaye su gabaki ɗaya ya rubuta littafin ya zo ya gabatar da wata muhazara bayan ya dawo amurka lati ra'aitu amerika da na gani da idona muhazara ce kayyama dama shek aidul karni mutum ne mai barkwanci yana da ban dariya duk wanda ya san shi to ya san mutum ne mai ban dariya da ba za ka zauna da shi yadda ka ga yake mana wannan bayanin a littafin nan to sai ka zauna da shi ma sannan in mutuwa aka maka ka zauna da shi ba kai wasa ba ranar sai ka manta da mutuwar da aka maka saboda yadda ya iya barkwanci da ban dariya to hatta ba da labarin zuwan shi american cikin ban dariya ya ba da shi sannan kuma ya wata katida wadda ta shafi wannan tafiyar tasu hmm. wai yana ba hadda direban da ya tuka ta a jirgin sama sai da ya ba da labari ya ce ƙa'idu ha a zunnuhu amriki tara ka fi hai'atihi kadiki ya ce mai tuka jirgin saman nan namu ina jin dan amerikan ne shi ma wanda ya tuka mu ya ce tarahu fi hay'atihi diki wallahi an ka za ka zata zakara ne yadda yake wani tushuf haka <laughs> to daga baya ya faɗi amerika ya faɗi amerika ya ce cikin jihohin da suka je sun je wata jiha da ake ce mata los angeles ya ce ka je ka ga yadda allah ya zuba nature. ka ga bishiya ta tafi ya ce masana sun ba su labari da suka tattambaye su eh, bishiyar sai a ce tun kafin annabi isa alaihi salam suke eh, ya ce shi gashi bai jin turanci <laughs> larabci kawai yake ji bai iya turanci ba shi ne yake ba da labari ya ce ya san dai wasu kalmomi aka ce waɗanda kalmomi ka sani da kaji yake ba da labari ya ce kalmomin da ya sani na turanci akwai welcome ya ce wailakum kenan ya ce ya san kalmar police ya ce iblis kenan aka yake ta ba da labari yake ta ya faɗi alkhairan amerika da yadda suka gina ƙasarsu a duniyance kuma haka ɗabi'ar a haka ƙa'ida allah take duk wanda ya kula da kanshi a duniya Allah zai ba shi duniya ko da bai da rabo a lahira kwarai haka yake in kuma ka yadda ka zauna ba ka da tsari a duniya to sai Allah ya baka haka kai ta shan wahala ita haka duniya take wanda ya tsayaye mata hidima ya yi gina ta da gaske sai ta ginin masa wanda shi kuma ya zaɓi kawai ta wahala shi to haka suke can to suka zazzagaya suka zazzagaya abin nan suka zazzagaye ƙasa Amerika suka ga yadda take to wannan tafiyar ba ƙaran buɗe musu ƙwaƙwalwa ta yi ba to duka kula da wannan ibmin alma'in namiyar eh, ka yi yin ƙaya a cikin ruwa wanda yake annamiyar wanda yake mai daɗi ba an faka ala arfanil yasimi ka je ka sanya hancinka ala agsanin yasmin a rassan fulawa ta yasmin fulawa ce mai kanshi ina ha ta ji duru haka hurratan tsalikatan in kai haka za ka ji ranka ya zama wani mai inci sakacce kaɓa irin garridi kai ka ce kai wani tsuntsu ne wanda yake mai rera waƙa tasbahu fi fada'i as-sa'ada za ka rika iyo a cikin farfajiya ta samun rayuwa mai daɗi ukhruj min baitik ka fita daga gidanka alqil qadghata al aswada an aynayka ka yaye ma idanuwanka bakin bakar yana da da take ciki ka cire thumma sir fi fijajil lahil wasi'ati sannan ka yawata ka zagaye ƙasar Allah a hanyoyin Allah waɗanda suke masu yalwa zakiran musabbihan kana mai ambatan Allah kuma kana tasbih kaga ba kawai ka je tourism ba kana yi kana tabbatar da Allah Allah ne shine fa'idar eh, fa'idar tafiya ai fa'idar tafiya kenan ka je ka gani ka ga malakutullah kan yadda Allah ya duniya da yadda Allah ya bambanta wata ƙasar da wata ƙasar Hmm? da yadda waɗannan mutanen suke rayuwa da yadda waɗannan mutanen suke rayuwa wallahi dan uwa duk lokacin da kai tafiya sai ka ƙari da ilimi da yawa shi yasa malamai suke tattara bayanai na tafiye-tafiye da suka yi ka je ka ga mutane kala-kala hajji nan ka je dan uwa ka je hajji ko ka je umra ka ga irin halittun Allah da Allah ya yi na mutane zaka tabbatar da Allah Allah ne kwarai ka je wani wajen ka tsinci kanka kai kaɗai ne baka fata a cikin masallaci kawai ga duk su jajaye ne daga jajaye sai farare ka ganka kai kaɗai ne baki ka zama wani daban a cikinsu wani saboda fata shi yadda take ja ja ce ko tana fashewa tana jini ya zo ƙasar da ba irin tashi ba sanyi yake da a ƙasar shi a ƙasarsu. yanzu nan kuma ya zo kasar saudi arabiya zafi ake yi kawai sai fata shi ta rika faffashewa Ta Allah ya yi wannan to in kana yin wannan wannan zai baka natsuwa ya sa maka ka samu kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ya taimake mu amma mu tafiye tafiye a wannan zamani namu a kasar mu to suna da wahala kaga wannan wannan wannan fa'ida kila ta mana wahala saboda yanzu in kai tafiya sai an ganka sai ta addu'a Allah ya da kai lafiya da wata ma tafiya in za a yi sai a nemi a hana ka da mutane suna da iko su ce ba za ka yi ba to Allah ya kama mana aminci hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah kai mu majalisi na gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh